corona a virus Allah ya saduwa talakawa me ya faru ne da da su kula boda talakawa Allah shi ba kula boda su a kana nufin ba su fito wajen neman magani ba ba shiga ba fita kada Ale shop, ale shop. Eh, ka zuwa. <laughs> A to sai ka zo, sai ka zo.